tafa ma malam yahaya yayin da nake gayyato shi zuwa kan wannan stage din malam haya dan baiwa falala shala a ah, distinguished ladies and gentlemen insha Allah za mu ba da award kamar yadda aka yi alkawari saboda haka wa'annan jarumai da suka wakilci jihohi da suka fafata a gasar da ta gabata don allah su gabatar da kansa akan wannan daddamali a daidai wannan lokaci to gaba ɗaya ku fito gaba ɗaya su fito da eh, a har sama gaba ɗaya eh. Eh, Thank you. Thank you. Thank you. kyan alkawari an ce cikawa kamar yadda aka yi alkawari za a ba su certificate certificate wanda insha Allah duk inda suka je suka nuna shi za a cewa su fa maraya ne wanda suke da ma certificate ba wai haka kawai suka zo inda za su zo ba Abdul Baba Hassan Shuwa Jabarkwale don ku duka Hausa. Ka san wannan kwalin da kake gani. Eh. Wannan kwalin da kake gani. shi ne ma abin da aka yi ta fafatawa a kai wallahi ka samu kuɗi ka gama samun abin hawa ka gama samun duk wani abin da kake so da akwai inda idan kaje, je kai ɗan rawa ne sai a ce me ka taba yi muna so mu gani wani abu guda ɗaya da za ka nuna mana a cv ɗinka cewa kai ɗan rawa ne to wannan abin da kuke gani a hannuna shine abin da ya fi komai amfani a wurin wanda ya yake cikin wannan harkar idan ka je aka ce ina cv ka fara cewa na yi kaza a wuri kaza na yi kaza kaza na yi kaza a wuri kaza sai a ce to ina shaida in ba ka da wannan ba ka da abin da za ka nuna su ka bala wannan tunani da kai na wannan abun gaskiya babu wanda zai fi aka sai Allah domin kuwa na ga certificate ne an yi shi mai inganci wanda ko wannan kamfani kamfani ne mai rajista da gwamnati wanda inda idan ka je ka nuna ba zai yi wa wanda yake amfani da shi amfani ba dan Allah jama'a ta fama wannan kamfani a ta fama wannan kamfani distinguished ladies and gentlemen za mu fara da ba da certificate of participation certificate of participation din nan shine certificate din da kowace kungiya za ta iya nunawa a duk inda ta je a faɗin duniya kuma yi mata amfani just like it is in the hierarchy of responsibility and authority I wish to start from bottom to top put your hands together as I invite forward the leader of the group representing Adamawa State son of Ahmad Yola other top ta the shi idan Ahmad Yola yana nan ya fito domin ya karɓi certificate a madadin a madadin kungiyarsu ta turai ciyaman ɗin ciyaman ah, eh, bismillah eh. ciyaman bismillah ladies and gentlemen put your hands together as I eh, shi ma wannan da kuke gani danja ne haka yake domin ko a cikin yana ɗaya daga cikin danjojin da shi kanshi danjan ya san danja ne haka yake wannan shi ake kira katakon danja don allah jama'a ko ta fami shi jama'a. jama'a ɗan kaduna ba su san shi ba san shi ba ne shi ne kada zai yi rawar shi din eh. ɗin mu ake kawa ba a jera a kai yake ma a kai yake ma ne ba sa fashewa ba sa fashewa ba sa faɗuwa Allahu akbar kabir ladies and gentlemen katakon danja eh. wallahi tun daga babo tun daga ya babo yau ya biyo jirgi ya zo domin ya anshi wannan certificate din zama ga uban kamfani na zai kula da kai shi eh, uban kamfani zai kula da kai shi ah, distinguished ladies and gentlemen zan bi wannan sai ka ga uban kamfani eh. wannan certificate din abin da yake rubuce a kan shi shine dan baiwa one entertainment Nigeria limited certificate of participation this certificate awarded to Ahmed Yola, the leader representing Adamawa State, for their performance and participation in the music and dance competition titled Sadazimunti Dance Competition 2019 at Entintia Mogadishu Layout, Kaduna. wannan ciyaman din wannan kamfani ya yi sani sannan kuma sakataren wannan kamfani ya yi sani kamar yadda kuka sani kuma wannan kamfani ne mai rajista a duniya ga baki ɗaya duk inda kai typing ɗin kamfanin da kake so ka gaina da rajista in kai google za su gaya ma wannan kamfanin mai cikakken rajista da shi sa ma aka ce dan baiwa one entertainment nigeria limited it's a limited liability company mm. so i'm proud to present this to you Certificate jama'a ta of participation is awarded to Nora Chakwali from the group representing Kaduna State for their performance in the music and dance competition titled Sadazimati Dance Competition 2019 at Entintia Mogadishu Layout. Put your hands together for Nas Sadiq from Kaduna. This is what is to be presented is Abdul E. Baba, all the way from Plateau State, J-Town to be precise. Yeah. Hassan Shua from the dance group representing Kado, Kadabu Tinzingiwa for their performance in the music and dance competition titled Sada zumunci da petition 2019 hassan shuwa congratulations wannan duk wanda aka bashi nashi ne za ka iya zuwa ka mika na group doku za ka nuna na group doku sai kuma ka nuna a bakon petition din ni ne na fi kowa sa kaya a ni ne na fi kowa discipline a ni ne na fi kowa iya rawa a ni ne na fi kowa cin tuwo a ni ne na fi kowa distribution medicine I am here to present the award of the best background group in the music and dance competition titled Sada Simanchi Dance Competition 2019. And the winner is Nas Sadiq. Put your hands together for in the music and dance competition that decided to Distinguished ladies and gentlemen, we're here to present the award of the best discipline group. Discipline group, kowa ta'a za a certificate the group din da suka the kowane group a yanayin presentation ɗinsu distinguished ladies and gentlemen the best discipline group music dance competition title titan sada zumunci dance competition 2019 is the winner is Abdul Our ah, distinguished ladies and gentlemen, we're here to present the award of the best costume in the music and dance competition titled Sadi Zumunci. Wannan award ɗin za a ba ma group ɗin da ta fi kowanne group saka kaya a dance competition ɗin da aka gama. Ladies and gentlemen, the best costume group in the music and dance competition, Sad Zimunti Dance Competition 2019 is eh, Abdul speech, ladies and gentlemen. We are here to present the award of the best male dancer in the music and dance competition Tatisar Ziroti Dance Competition 2019. When the award din za when they ma wanda ya namijin da ya fi kowa iya rawa a yanda alƙalai suka gani namijin da ya fi kowa competition din the best male dancer in the music and Championship that Sadism dance Competition 2019. Number One One Entertainment Nigeria Limited. And the award goes to... The award goes to... Yahaya A. Baba. Gentlemen, we're here to present the award of the best female dancer the Music and Dance Competition titled Sadazumunchi Dance Competition 2019 as organized by the Mbaiwa One Entertainment Nigeria Limited. And the award goes to... Wannan award din za a ba ma yarinyar da ta fi kowace yarinya kuma iya rawa ne a cikin competition din. A yanda alkali suka gani kuma kuma kun shaida. The best female dancer award goes to ni khadija na gani an rubuta ana khadija khadija ga tana the Contentedly on my list, distinguished ladies and gentlemen. We're here to attention in Kunandala. We are here to present the award of the best female in Miami, in the music and dance competition titled Sada Zimunchi Dance Competition 2019 as organized by number one Entertainment Nigeria Limited and the award goes to Aisha Garabu oh. Aisha Usman Garabu ladies and gentlemen, Gagolagolay nan, ga gwalagwalai nan za a musu a wurinsu a tafa ma babanmu baba yusuf na nake gayyato shi kan wannan dandamali don allah jama'a a tafa mishi a tafa ma baba yusuf ah, baba yusuf is the assist in